kamar da yadda bincike ke nunawa wannan matsala ta neman abin goro ta fi kamari ne a jihohin taraba adama da kuma hanyoyin jihohin gombe bauchi zuwa kano kamar da yadda waɗannan direbobin ke cewa wani ma zai iya ka'ide ma ce sai ka bashi ɗari biyu zai faɗi iya san ransa in baka bashi ba zai iya wulakanta ka ajiye kasan awas a ajiye karamin kudi ina kashe dubu uku ina kashe kudin fasinja daya abin ya zama kaman by force ne suke fosin mutum tilasta saka ko ka bayar ko a wulakanta ka in baka bayar ba ana wulakanta ka kuma fasinja ma za su zage ka mm, abin da yake faruwa ba kamar misalin idan karfe sha biyu yayi mm, in ka huto Kano ko kuma za ka yi Kano daga nan sai ka je ka samu sun zo sun tare hanyar da ke zo su sa taya da itace ba barayi ba ne ma'aikata ne ke sawa wai wai ya yi na rufe hanya abin da muke mu rabu da su sauka muke mu je mu same su su ce mana kaza za su za mu bayar don ko shekaran jiya ma haka da muka tawaka suka yi mana ɗari biyu ɗari in ba su ce mu kwana wajen. shi ma wani shugaban kungiyar direbobin da ya nemi a sake sunansa ya ce fatura ta kai su gaban go. in mm, gaskiya ne wannan magana akwai correction a hanya maimakon da mun ta daga nan zuwa kano muna kashe kusan dubu hudu saboda haka muna sake roƙon ainihin shi shugaban ƙasa wasu muke baiwa an tsaro in baka bayar ba kuma dole ne sai ka pakin ka kai awa biyu ko awa uku suna ma tambayoyi akan abin da in ka ba su naira ashirin sai su ce sai su jefar muku ma naira ashirin an rubuta a takarda ko kuma ka ga sambur an rubuta kar ka bai ma'aikaci kuɗi in ka ki basun ka buga waya kafin ka buga waya sun ci ubdun wani ya zama nonsense ne kawai shi ne wannan matakin da muka ɗauka kawai za mu haɗa kanmu kamar yadda 'yan tanka ko 'yan trailer suke yi in suka takura direba mu yi blocking hanya za mu iya blocking hanya a ganin in an yi haka wata gwamnatin tarayya ko na jiha za ta dau wani mataki a kai a har kullum dai jami'an tsaron kama musanta zargin cewa suna karɓar na goro a hannun direbobi ko da yake rundunar 'yan sandan jiha taraba wanda a kwanaki aka samu hatsaniya a tsakanin direbobi da kuma jami'an tsaro wanda ma ya jawo asarar rai tare da tarkonta na cafke duk wani jami'in da ke karɓar na goro kan hanya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya